Oh, oh daɗi bisa daɗi baba tambuwal tambuwal tambuwal tambuwal alheri ne tambuwal alheri. Wai mika waro eh, haka. Wata yin gaya miki mai girma tambuwal ya sawa duk wani ma'aikaci na jihar Sokoto albashi wata na ashirin dan dai laluran sallah. Alhamdulillah alhamdulillah wallahi dama shinkawa mata ƙari gari na zan ci bari in tussai. Dakata dakata kake tusuwa <laughs> ma a'a. haba bai kamata ki tudda abinci ba haka ai almubazzaranci na akwai mabukata da yawa sai a ba su ai akwai almajirai ina ai wannan tsohon so ku ta kab babu almajirin da ka bara ni kai na shahidi ne ke shi ya dono ana raba abinci ga bayan Allah talakawa ana ta zagaya cikin ganin sakkwato ana ta ba da sadaka tun arya a gyara lamarin ga amai sakkwato in ya tun arya mai inda ji wallahi ga ba sagara aka ta ci wannan jihar muke ba a canta wallahi wahala tsaye wuka tsayi ka <laughs> kana zaman zaman ka ka canza jiha wallahi ina ga ba tsotsayi da tsotsai ka san so biyu ka taho ma to so biyu ai ko tsotsai ya tsotse ka dan an sha ka masilla <laughs> kana ruwa wai wai duba da ya aike da Allah albarkacin wanga wata ka saka mata tambuwar da alkhairi Allah ka yi mai president of Nigeria 2023 ya Allah. Amin. Wallahi haramun jaraɗi.